kula ga za ka samu tukkan daurora a jiki a gaga wannan hadisi ne an samu tukkan daurora kaga dole ana neman ka nuna ba an tukka ba warwarewa sai ka fitar da maganar da shi ake neman ku da shi ana shi ne mai littafin yake so mu gane mu ma mu zama inda aka rike shi mu je mu shiga mu warware mutu da aka ce wa'ancan kaza kaza ga abin da ake nufi nan da aka ce ka kaza ga abin da nake yanzu in ka duba ba sai kiro da juna ba kowane ne inda ya gamsa shi ne yanzu za a karanta ya gama zuke rikicin to ga mafita wallakin yi falo ina je amma dai kafin kuma ya yi nazari ne ya sa sai bai gane kaza ba alhali bai nazarin ko abin da aka zo a yi da yi nazarin ba walakin yuqalu sai a cewa wanda ya kawo wannan magana an yi karo sai a ce masa hatta ko tantance wannan magana alfadlu na wa'ali ai ka gana inda Allah sa wannan karatun ya zama ba ta fahimta ba ai ita falala na biyu ne kaga ka dole sai da sake kara zama ce eh, in faɗo min to kai shafi in ji na'am ahaduhuma tafdilun mutlaqun fifitawa mutlaqin fifitawa ta ko ana kamar misali na a ce baka eh, eh, eh bai kama da wannan ba tafdilun mutlaqun fi jami'il fada'il to kaga wannan na sabai في فهذا فهذا نوع لا يصل آدم فيه إلى درجة الصحابة با وني معلوم كده ذي في في فيك مطلق في فيك فضلا عن أن يفضل في بل لوني رئيسي رضي الله عنهم afdalul umma ta ko'ina ilman cikin maganan ilimi ne ba ɗayan cikin zai ce kun gan kuna neman ilimi kuke sabon mazan ba wanda ya kasa ilimi ba sa kwakari ba sa kaza duk abin da suka aiki da maka masu bincike wa imana ana imani abubakar da za a sako imani a ɗora shi a mizani na abubakar wannan duniya gaba ɗaya a tara shi a mizani a ɗauko imanin abubakar a tsora su yawan su kalar da su wa zake shi ta wajen ilimi wa zake sabi ta wajen ilimi ta wajen imani kaga wannan mutulaki ne wa amadan haka a aiki Wata zake su aiki mutum ya sa kan ƙura'ani ya kuma tafi da safe aikin idan ruwan abbas ku kai masa lalari da dai in an ce don da duk suka kwana suna karatu sai a ɗan saba bace haka amma suka kwana suna karatu da safe bai yi yana min gadin yara ina dole dole na soke makarantar yana min misali idan mata na suka zo tafiye to haya haya za ka ga daga rigafa daga mango wasu ma sabon tasha daga anguwan rini sun zo da yan yaransu maza da mata ƙanana ƙanana daga irin wa'annan ke to yanzu maimakon su zo su zauna mana a nan ba abin da za su gane karatun manya ne da bayanin da za a yi za ka tara su ka shagala su da abin da kake gani za ka yi a matsayin ka na malami da ka ga akwai abin da za ka yi masa ba su amfani ko tarihi tarihi ko muhawara haka ko yara haka ko wasanni na addinin musulunci ga shi wasa ne amma zai ba da fa'ida ko wani ɗan karin magana ka sa su da ce ko dai menene haka ka zo ka shirkala su to amma na yan ta ya kwana ga su na murya mun dinga faɗa ke nake masa a magana faɗa a wani na fofi ya kawun ka dole aka so amma akwai wanda zai kwana karatun da fara a kan shi da kan ba kwana da shi ba kaga ka dubi malam wani zai kwana kuma shi ne ma jagoran kan karatun sai dai yau ban ce shi haka za su zauna su dinga bugawa da yaran nan za su kwana har sauka biyu su kan yanzu akwai masu sauka biyu suka ware masu tafiya da kyar da kyar da kyar da kyar suna yin sauka da su amma yana suna sauka biyu za ka halarta mala ibrahim suna da yafa yawwa rana alamis mai wayewan garin juma'a da kuma sai talai ka. go sha biyu na yi bayan mun watsa na. kaga ka riga ka ci abincin kan ka zo ka yi da zai na fashi ma rarar mani girma da jini da ce tsohuwar hadda kaga za a zauna a kwana wani masu saurin baki suna sauka biyu to kuma da safe za ga ya dawo taskiri na ni ma yana riga ne zuwa yana nan zaune a safin na zai tsora kuma da wuya shiga yana gingin ana na ka sai eh, zai wala in ka ga wa'in sa sahabbai to ban zai wa'in can sahabbai wa ya san adadin sauka da suke yi yanzu ana zai ke yi ka kwaso bi bai halatta ba nun hanyi mene ne ne ke Allah sarki gafala baka san abu ka kai iya inda ilimin da ya ba kuma in baka sani ba hakkin ka ka tambaya ba ka sauke ba wanda yake yi tambaye shi don ka tambaye wancan kwaikwaya yake bai iya ba na yi abu to an kai kana jinin ka tambaya sai ka je kan inda ilimin yake to saboda kana za ka ga tuwa zai kai wani aiki bawa fasalori bawa mai aiki ko yaron gida yanzu yana aiki kana yaron gida ba za ka yadda ainihin ka je ka kwana ba kai bacci ba ka zo kana masa bacci a wurin aiki ko zo bacci kuma da zai baka kwana ba kai bacci ba da safe ka je mai gidanka sai ka ga akwai shila man zai sabi ne zai yi irin su abu aliya kullum sai ya sauka sannan kuma da safe zo yi aiki tukuru bawa ne na mace ne ma ta irin kokarinsa da sauransa ce ya ma aiki yake to eh, war gida babu wani aiki ke ne izini a cikin masallaci ta ce jira ne mutum tare yau lokaci ya suka tafi tare liman ya hau mimbari ya fara hudu ba ta miƙe kamar yadda za ga wani lokaci abu ya ci ummi kan yi ki kai tsarin kana kowa ya ji Ya ga wannan tun zamanin haka ne da me ke ta zai iman ga wannan bawa na ne a yi haddan ƙura'ani kullum sai ya sauka yana da ilimin tafsiri yana da ilimin kaza ba har da zalla ba saboda kana na yan tashi fi sabili da shi in yana so ya ci gaba da zama da ni in taimaka masa hanyar da zai yi idi rayuwar wani abu ke nema kullum za ce wa ya tsaya masa an tsaya masa an kuma gida ake son safiya ita ba wuce to ba wannan kyautar ita ne ba a yadda za ka kwana kana aiki da saka karuwa ina za ka kai sa'adu mutum na yanki na kyamun laifi. na wane ne na kyamun laifi. kwatanta muka sha muka ce ran ko namu labara ya kusa fassara inna kuma labar ya dace jimanin wallahi wannan gun za ka dole ma sai yi sallah lokacin da kana sallah da ran ko ne ran ko za ka so lokacin da kana sallah ya ji wani yana min shi abubuwan tambaya da na. shi abubuwan da ni yake ko da mu yake yana sharu yanzu mutum zai ya yi sallah kusa da rayin da rana suna ta kusa faɗuwa bayan sallar la'asar a yi nafila akwai wata nafila da ake a lokacin idan kawai ban nuna masa da ni yake ba amma na san da ni yake ko da mu yake ko wani gani ina fafatukar zai kika wannan din da ce Allah sarki an wa'ayan ko yake yi bayan zan ko ana rama sallah a kowane wuri gashi nan a ahalari gashi nan a risala gashi nan menene wanda ake bin sallah zai biya sallah a kowane lokaci to rankon kumfa mutum a ce maka yi sallan kwana biyar ɗin mana ya samu shekara sun bai yi shi ba kaga kusan ya yi ta shekara biyar kenan ana ganin an yi la'ani yanzu kuma ya kai martaban zai koma na fitiri ko banza ya samu training sai dai amma fa training din inda yana haɗawa da lokacin makarufi ran da training ya kare sai kaga zai koma kuma sai a kaida duk da annabi kan yi wani abu duk da ba a sake magana sosai ba malamai ba su ba ta bari ba idan ya yi nafila a wani lokaci ya ci gaba da yinta an masa magana yake ina son sadu da Allah na yi ba na son fara abun haɗu da Allah a matsayin na bari baki ne suke same suke same shi bai samu nafilar da yake ba bayan da aka zai je ma ta kafin au zama ana filar isha ranko ne to mu ma an ranko ya kama mu ma yi ta kaga bai tsaye kana tawo jama'a shi kullum aikinsa dole yi daidai misali wanda za a gari daidai misali saboda gudun kada mutu ya fara abinda ba zai iya cigaba ba to haka fa sahabat don haka ba a kai iki aiki wa amalan in ga ba ilman imanan amalan ko ka zaka za ka iya gasan yi ka yi a kan ana fara koyi da su yanzu na za ka fari sai aka manta ba kuma ya gwiwa ne ba ki koyi da su ba su ba annabi ba koyi da shi ake balle su samu dukiya wanda ba wani kawai ya yi kama dai da mutane in ma dai akwai su saboda al'umma da yawa kakan kakai da baban wuri zai babu na gaya ma na gaya ma babu ba za a ba baban nan ka sani kamaru amma sauran jama'a ba mu san su mu bari dai masu yi kaɗan ne amma ni dai ban san ɗaya ba kila ni da kai duk mu san ko da guda ɗaya amma kila ko da za su yi amma fa kaɗan ne wannan tabbas kaɗan ne abinci fa za mu ce mu tara abincin mu wuri da sai a goye wani abinci mun je daji misali ce kwakawa abincin kana ga kai ka zo da kuli-kuli wancan ya zo da nama zai ta kwana shi soyayyo ɗan kirishi ya samu ya kulle ya koyi kai kuma ka zo da me yake da mangosanka a fasa shi da dutse sana a fara ce ko sai dai yin naman ya kare za ki mango aka ce a tsara ruwa wancan ya zo da jos wancan ya zo da yabo ba zai yadda ya sa ya bautarsa a ciki ba an an tashi a shajin a makwalwa ɗaya ɗaya a ɗauko madara ita ma yogurt ɗin a yi makwalwa ɗaya ɗaya a ce a yi daidai a wannan ba ba mun gwada mun taɓa zuwa daji aka yi haɗawa malam da dama koyewa wasu kai. ka zo da shi fiɗa a ce a zo da dadduman ka ta dubu ɗari ka zo da dadduman ka ta naira dubu uku ɗari uku ka zo da wane da ya gaggiya ka zo da ne a tara su suka guda ɗaya a tashi ƙarshen ka dadduman malin sa'idu sai a ɗauka a bawa na ɗauka abin da wani gyara zartar da shi ba wani a duba ta gani kai kana da kuɗa ɗauki da duman ka a ba talaka ana ɗauki ta gada biya da biya ce ungo ka karɓa ba magana in an tashi za a dawo gida kuwa za a tashi amma nan don mu nuna ce muke yanzu mutum zai ta ni da duk wata ta a wani an yi ba za su ishe ni wasu ka wani ni ka za su laka ba ta ce da doka da an kungo da ya ce kawai imanin mu bai kai ba don haka ba dama mu samu nasara irin tasu ba dama mu yi du'a'i a karɓa irin yadda ake karɓar du'a yanzu in ka ga wani du'a'i sahabi ya yi an yi kaza kai yanzu an yi ba zai yi ba saboda aiki ko ba iri ta bane hmm. ya kwanci lalla akwai shi tabbas akwai yan wanda da wuya a ce maka a hanje je wajen waje ka sai abinci ka cikin kwafi a ina kowa aka ce kuma mu tare sassaki bukata ta kawo yau ne matsala ungo muna da wani kan uwa ba mutum da lokacin ya mutu kila da ya samu babu karatu sosai babu menene amma fa imanin lokacin ya fi sai dai Allah ka dawo mana da shi mu ya karo tunda na ma hadisin ce da kulli shi in fatara ku shirra wa sahabatu ani tafadalu al ummati ilman imana wa amala tawdi li salati wal umumi wa bakaysu kaga wannan mutsulaki kenan wannan ustani nau'i na biyu huwa al fadl kaga irin wayannan wanda ke rike da addini lokacin da ake da matsatsi haraju lokacin da ake da matsatsi to a lokacin nan harifan ne zai zama mutum ya fi wa'incan amma ba duk wayannan ayyukan ba har suna ma to ya za a yi su fi wuce iko eh, kuna da mai taimaka muku su ku ba mai taimaka musu sai don yanzu muka rigingin tori kirici muka taho ƙarshen ta ba za mu samu mai warware mana ba sai ta tafi da nawa ka tafi na ba kana yi ana cewa ka zage ba addini kake ba ki gaskiya ne ba addini ke a taru maka haka shi kuwa lokacin abin da ta so haro an je koli ga koli ce na da mafi kafiri ne to amma a yanzu fa ha an shiga matsalar da aka shiga to don haka irin wannan ne wajen rikon ne aka ce mutum yana da riko ladan riko sahabi kaza amma ba mutulaki ba kayyade ne da ka an fita rikicin go wannan shi ake so a gani saka ga wancan kalle shi eh, wannan wannan kalli shi da lahi huwa al-fadl al-muqayyad bi an yujada fi shakhsi tamayyuzun a samu mutum yana da wani bambanci an gairihi fi hasuwa a wani hali guda ɗaya wahida na fisalin sai to a wannan ne ake samun haka ainihin sababin yana da asalari al-muqtasati allati la yushariku fiha sahibul fadl al wanda mai falala mutlaqa ba zai musharaka da shi ba bi ya magana ya ta fito kuma mushkilan ta warwaru في هذه الحالة أولا هذه الخاصة هذا يقال إنه أفضل من الفضل في هذه الحالة الخاصة المقيدة والفاضل أفضل منه في جهات وفضائل أخرى على هذه على هذا المتمسك بسنته والدليل قول سنة لو كتب أموات عند سنة يدعي بسنته عند فساد الناس والمغي لها عند إماتتها إنما تميز بتبريرتك Eh, bisa barizihi saboda fitowarsa wan firadihi ah, ko kowace kowatin al'azima ma'a ma'a kowatin mu'arazati tare da masu fito na fito barkatai wa adami al'awidi ba mai taimakon kawal musa'idu alkhairi yanzu kamar misali yanzu ka ce za ka yi ta'a da shafuɗuwa da mata kuma za ka shiga cikin al'umma ina gaba inda za ka yi wulla a duniyan nan an haɗu da mata an cakuɗe duk inda za a ɗauki mutum uku ake kila ta da mata na biyu ko an yi ƙoƙari maza biyu mace ta za ta zauna a cikin faɗi ta warware hatta a koyarwa ma haka ake koyarwa da wani da wani da wanke, da wanke, da wanke. kuje ku je ku bincika yadda faɗo kenan ba za ma ka ce to maza ka za ku tafi mata ka za ku tafi a dole ka tafi su ka saba wa ka'idan da wanda mace da namiji ba bambanci ashe abun ya gama tabbata ba mu sani ba ko ta nan yadda za ka zo ka gaisa da mace assalamu alaikum assalamu alaikum ka zo kanta gama dole ka ba samu amma baka ba ta hannu wace a baka gane ba za ka gane ran da ganewa ta zo maka ka fahimta za ka ba ta hannu ba ta ya hajiya wance idan mutum na tafiya da mata sai ke ce to mallan za a ce za a zo a duba wuri injiniya gaba da injiniya da ya'ya da komai ya tsoro su duba a duba nan ya ginin ya tashi ba wani ce yana kusan ba ba da goyonta hmm? ba ana ganin kamar ta ai ne muka fara fadawa mu muna cikin umul ka bai san da ba tun daga dai an ka na gumi college ta lalata da abin arziki nan kuka lalace ana ganin an samu addini an samu ci gaba da sauransu amma nan ne aka lalata tun matasan gari. daga nan jami'a ta fara dama gawa ce mammu ne bai hmm? bayo da ake sa daban akwai bayo da ya shi. Boyayye ba yahudin nan ba yadda za shi ga mana dini kwata kwata ba shi daɗi shi kawai ka'ida aikin da ima ba dan kafiri ne ba sai a ce ya ce duk yabon duniya ya cancanta don da ɗan ka'ida ne ba abun da bai yi komai akan addini ba wanda ke tsannan akan addini ni fa a makarantar nake to amma kai ko baka daga cikin menene ma sai dai ka zama ya turasti can ku ne turasti an ba ku san me ake ba kuma tarfi ne dai to amma mu ne makaranta ya shekara mu a makaranta. kuma na rike kane a makaranta. yan makaranta, malaman makaranta na san kowanne kuma kowa ya san na koyar kuma na koyar na ga irin abin da muka bada nan ne aka fara samun an za a mitin islamiyya kira wata. shi ke nan kaga kololuwa an yi ya ya sauran islamiyoyi wanda bai ba shashasha ne ina eh, an gama da ah, ina sai da su sai da su wasu shigo ba ana sai da su larabawa sai da su shi ke su shigo su je su zauna ɗaya daga cikin wanda muke ɗaukar shi bari mutumin kirki mutumin gare ne malam wata rana sai na zo na same shi wani abu ya kai mu mun je mun yi miki muna dawa muka biyo su gidansa muka tanta gidansa a yayi baki daga gidan ko kasa mai irin baki bakin masara makaɗa ba irin makaɗa wannan nan eh, su tsangwar a'a makaɗan nan na zamani na zo na gidan fa yana cikin mata da samari ka san kuwa yan matan da ramu wannan tana tsaye da gashi tana gyara gashinta wancan na gyara garayarsa wancan na gyara ka ba na tuke wannan sun cika gidan shi ai baki ne daga gidan suka hauka wuri ya zo yana iri suna irin bakin ka ashe duk magana ta wuce na addini ashe haka kake a zuciyarka sai ce san na kasar madina yi ana ji da shi duk Allah ya kaddara Allah ya nuna mai ba shi ya kira a a tsautsayi ne gito da ne sauran ni mutane nan ne mota irin wani shiri tare da su tun kafin in fara koyarwa a gwamnati kwale shi muke alaƙa da su muna da alaƙa da ƙarfi da su sha'a ko su kayi ba kuwa yan mata gasa su nan dika dika kowace ta fa kayan irin inda abun nan ɗansa suna zaune suna gyara garayarsa suna gyara daga nan ne za a ka samu yara ko na yin kai masa makarantar sai ta a ni luga ne ana mota hasi so ki luga haka duk aka kashe su shi luga iya in ka kama su yin nan ban iya shi ba in ka kama sai jawo wani ban iya shi ba a bani na hau sun ainihin na hau awul luga awul matala awul insha awul balaza saboda waɗannan nan karanta na addini ba kowa ne ba kuma an riga an kashe abubuwa yanzu ka ware abu wani yaro a nan suka je za su yi mishin islamiyya na yi mamaki zai fari a kai na kullum muna tare da shi abin da yake cewa ya shiga miyan da yake shiga ce ce mata su shigo a yi mitin mata suka shigo suka fara zama suka zazzana mutum uku zai suka ya ce wayan nan yan algarkawi ne ba su takuɗuwa da kwanta bayin Allah ne ni gina wannan magana wannan madaran yan algarkawi ne ba su iya takuɗuwa da ba sa su na gode sakamakon sakamako yadda kai da nake ba nan muka san gumi kwallo da muke tare da shi ba ma shi ne ne alaƙa ta ce uban shi ne muke alaƙa da shi amma ba shi ba uban san lagi ta kara bai tsallake malam ya ce kaza a shi kenan amma shi shi ke min izini Ah, yan algarkawi ba su iya cakuɗuwa da mata ba, cakuɗuwa da mata haram ne. Shigo, mutum uku karfa. Hmm? kama ito wancan kenan ba wannan ai daban ne daban ne ke wancan ai an je ololo an zo high a level eh, saboda kananan ba magana ai inda ake raba maza da mata daga primary ne zuwa secondary to wannan ma ai kaga dole kai musu A koma ruwa fa malam abin da su aka eh, a ce ku awon suka yi jiya ta shi a banza kai bubar magana in muka fara tone tone tone tone da tsawo amma dai ku sani an rusa kofi son ko ne kawai za ku ji ina ce muku kun ga yanzu mutum ne yadda zai shiga da imani kawai ya za a yi ka samu ka mutu da sun imani da suke tare da shi ba a zazzage maka ba shi ba ba a girgita shi ba ba a kwanka ba shi ba kai baka tuni shi ma kaya ba ala على هذا المتمسك بسنته عند fasadin nafi ko wannan shine wanda yake rike suna lokacin da abubuwa suka damalmale ka tsaya jam haka dun mai taimakon ka sai dai wanda zai rusa ka sai mai zagin ka wal muhayyi laha inda ha, mai laya ta lokacin da aka kashe ta Ina ta mayyaza ko da barisihi wan far wan firadihi inda ya fito fili da ƙetuwarsa wa kowace al'azizan ma'a kuwatil mu'arada fi tare da ƙarfin masu challenge din ko ina kowa zai ci abin da ke kure ma ma kuwatil mu'arada fi wa adamil awili wal musa'idi al khair wa fi halati a wannan hali allati hawwanat alaihi hadha al amru wannan lamari ya rauni a gare shi a shafi ainihin da ragabatin tama وإياء السنن التي أميتت عمل عظيم ne mai girma yasa aka ce an ce za a bashi ladan sahabi amma a wajen riko ne ba mutunakin aikinsa duka ba ya fi sabai ba a wannan rikon ake magana a irin inda aka shiga rubun tsumin nan ba shi ne kawai la jadu lahu nadiru wa rabbu ta'ala shaku wangiji na da gona godiya yabawa ne la yadhi'u ajri man ahsana amala kaga wani albishi in dai ka tsaya ka rike cikakken rikewa Allah ba zai bata aikin ka ba duba haɗa kayan maka hukuncin jama'a gaba ɗaya Allah ya ga zuciyarka kuma ka yi abin da kake iyawa isa ka ga a wannan zamanin in kana son ka bauta wa Allah ka san akwai inda kake samun abinci amma in ba haka ba tarkon ba haushe ya yi abinci sannan idan da maka fatan Allah kawo ma ciwo ka ce mu ba mutane ne ba ba ba ka jin magana ba to je ka wanda ke zuga san yi maka lokacin ya mutu ya kuda lokacin ya mutu yana ji na gani kun ko ban haka wato ka zo ka farko ka farko ko shi ka farko ka koma daidai da kowa to shi kira ta in ku ba haka ba to za ka ga tasu kajar min asan amalan to daga nan duk wanda ya cije ya mutu haka to Allah ba zai fata aikin sa ba wala ma tahammalahu mutahammiluna min ajalihi من المشاكل هكذا الله بي توزرت ما تحمله المتحملون دمي يتوكا أبن يتوكا من أجل من أجل يسبو من الله من المشاكل والمصائب هذه الإشارة هذه الإشارة إشارة تكفي في هذا المقام جم نعم، أقول يعني نمكي جزائي أما وانا جوينك أنا نكلمني يا وداتر وشفته بالعبد ذات بوت يا باوة Wajen wajahul jam'i bainan nususi ba ma wannan magana ba duk da wani sai aka samu karo irin wannan to haka wallahu a'lam eh? mana eh yawa a kaga shi ma irin sa ne kaga amana ne ba da aka aike shi karo da ka kaga ce masa ami kaga bai kai abokan. kaga ce masa ainihin eh, sarki ne yake ka turo a bincike za mu tsara masa zakka sai aka ce ko shi na sai da sahi kowa na son a tura shi saboda wannan bukamin cin gari na wayewa sai aka ce na abu ubaida ya gano shi ne abi ya kaga ba ya fi su ba ne ba irin wannan ne kaga isa yake cewa kaban kai haka yi istibari cewar za ka iya warware abubuwa da yawa masu zuwa don duk an gama kiyan Allah na nan balle su ga mutum yana dan buga-buga ya ɗauko wannan a kawo maka an wani wadda ya da jahili na yana dauka na tambaye shi bai yaba ne an fawa shafi shafi kuma